الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة amma da yake daga cikin matakai na bauta ga Allah maɗaukakin sarki da kuma neman taimako ga Allah maɗaukacin sarki shine wato mataki na almahabba wanda shine kauna da kuma soyayya kuma kusan cikin wannan littafin ba abin da malam ya tsawaita magana a kai fiye da wannan ba don komai ba saboda bautar Allah maɗaukakin sarki ta ginu ne akan kaunarsa domin kauna ita take kawo girmamawa da bauta idan babu kauna babu girmamawa idan babu kauna babu bauta shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya rataya ko ya jarabu wasu bayi masu cewa suna kaunarsa ya ce to su yi biyayya ga annabinsa la ce kuli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to aka gaba ce wacce take tana da matukar muhimmanci shi yasa hatta ita kanta bauta kamar yadda ibn taymiya yake fassara ta shine cewa ah, hiya ghayatu ah, al-hubbi ah, shine makura na kauna shine ke kawo har ya zama komawa ga bauta ai kaunar Allah shi yasa ake bauta masa wanda bai kaunar Allah ba zai bauta ma Allah domin wannan kauna ita za ta gadar ma da wato girmama Allah da kuma wato kusanci gare shi da barin duk abin da kai kake so sai ga abin da Allah yake so shi ya sa ma a cikin wannan kauna akwai wani mataki da wanda malam zai kawo a cikin littafin mataki ne na kauna wanda baya cancanta ga kowa sai ga Allah shi ne matsayi na alkulla wani ne dan taba muna sallah ai bai kamata na taba matsayi na alkulla alkulla shi ne ake cewa ibrahim khalil wannan matsayi ne da na kauna da ba a yi shi tsakanin mutum da <clears throat> sai dai mutum da allah maɗaukakin sarki saboda wani matsayi ne ga wato na kai makura wajen wato soyayya ga allah maɗaukakin sarki ke za mu zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa laukuntu kuntu muttaqidan khalilan a ababakri in inda zan riki wani a irin wannan matsayi na bauta ta kauna ai na kauna to da abubakar ne zan rike shi amma tun da kaga har shi sai na abubakar bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a wannan matsayi ba ka san ba karaman matsayi bane shine yake cewa inna Allah takhazani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni khalil kamar yanda ya rike annabi Ibrahim khalil haka wani matsayi ne ana kiran shi al-kulla bai kyautuwa a ce an yi shi tsakanin mutum da mutum sai dai mutum da mahaliccinsa kuma Allah waɗanda ya ɗauke su wannan su ne wato daga annabi ibrahim sai manzo Allah sallallahu alaihi su kadai ne Allah ya kai su ga wannan matsayi na al-khulla haka matsayi ne na wato kauna ce da ta kusancinta ya baya misaltuwa baya misaltuwa to shi yasa malam ya kawo wannan matsayi domin yana da alaka mai karfi da bautar Allah shi yasa yace manzilatul mahabba malam yace wahiya hiya al manzilatul lati tanafas allati fiha tanafas al wannan mataki <clears throat> shine mataki da masu tsere masu rige-rige suke rige-rige a cikin sa wajen nuna kaunar su ga Allah wa ilaiha shakhisal amiluna kuma gare ta ne masu aiki suka wato daura su? wa ila alami ha shammara bikuna, kuma zuwa ga wato samun ta ne masu ɗerewa tserewa suka daura damara wa alaiha tafana muhibbuna kuma akan ta ne masu ƙauna suke narkewa ya an duka ƙaunar Allah wa bi ruhi Sini ha taruhul abiduna kuma saboda ƙanshin. iskar ta ne mai daɗi na ƙauna ɗin nan masu bauta suke wato shaƙa ya zama sun kusanta da Allah fiye da komai aka samu wasu sun shiga cikin bauta Allah ba sa tunanin wani abu kuma ko abinci ma suka iya mancewa da shi amma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka siffanta shi da cewa yakan yi azumin kwana uku a jere ba tsayawa a jere zai yi kwana uku yayi sahur ba zai ajiye ba sai bayan kwana uku sahabbai suka gwada yi ya ce ba za ku iya ba domin ni ba irin ku nake ba ni Allah masaukakin sarki yake ciyar da ni yake shayar da ni to shi ibn qayyim yana cikin waɗanda suka tafi ra'ayin cewa ai ba wai shi da sha bane a'a yana shiga wani daɗi na tsaunar bauta ga Allah da har zai manta da ci da sha ba damuwa da wannan to haka mataki ne wanda <clears throat> masu bauta suke narkewa a cikinsa ya ce fahiyar kotun kulu ita ce kaman abincin zukata wa gida'ul arwa shine kuma abin da yake wato ciyar da rayuka wa ƙurwatul uyun ita ce take sanyaya musu idanuwa wa hiyar hayat ita ce kuma ma rayuwa wana ƙauna ina ita ce rayuwa gaba ɗaya allati man hurimaha fa huwa min jumlatil amwat domin duk wanda aka haramta mishi kaunar Allah a cikin rayuwarsa da tafiyarsa wannan ya kirga kanshi a cikin matattu wannan ba rayayye ba ne wannurin lade man da hufa huwa fi bi'arin kuma ita kauna ɗin ita ce hasken da duk wanda ya rasa shi to ka jefa shi cikin teku masu duhu washifa allazi man adimahu hallat bi qalbihi jami'ul asa ita kuma ita ce wato waraka wanda wato duk wanda ya rasa ka to zuciyar shi za ta cika da cututtuka daban-daban in kana kaunar Allah ba ka saba mishi ba in ka rasa kaunar Allah zuciyarka shine zai ka ga cututtuka na ta zuwa ma cututtuka na sha'awa cututtuka na saban Allah cututtuka na san zuciya da sauransu haka duk masu kaunar Allah ba su da wannan ai sha'awar za ta zo su tunkuɗe ta saboda Allah ba za su yi kaza ba kuma ba kuma yake kai ga wannan ba sai wannan cikar kaunar yace wallazza ita ce jin daɗin da allati man lam yazhar biha fa aishuhu kulluhu humumun wa ala ita ce jin daɗin da duk wanda bai same ta ba to zaka samu rayuwarsa tana cike da damuwa ne da kunci da madadi wa hiya ruhul imani wal a'mal ita ce rai na imani da kuma ayyuka wal maqamat da wani mataki da ake takawa wal ahwal da yanayi da baya suke shiga na bauta التي متى خلت منها فهي كالجسد التي الذي لا روح فيه domin duk sanda aka rasa ta to jiki ya rasa ta to zai zama jikin nan kaman babu rai tahmilu asqala sa'ilina ila biladin lam yakunu illa bi shikkil anfusi baligiha ce tana daukan wato masu tafiya zuwa wato wasu birane wanda ba a iya kai su in ba matukar wahala ba yana nufin ƙaunar Allah takan kai bawa zuwa ga samun tsuguno a gidan rahamar Allah shine aljannarsa sai da kaunar Allah ke shiga aljanna saboda Allah yana son su ne yasa za a nan su kuma saboda suna son Allah ne yasa ba saba mashi sai suka kai ga wannan matsayin <coughs> mala ya ci gaba da cewa wa tusiluhum ila manazil lam yakunu bidunha abadan wafiliha kuma tana kai su ga wasu matsugunai wasu matakai wanda in ba da ita ba har abada ba za su kai wannan matsayin ba <coughs> wata tabuhum min maqaid as za ta tsugunar da su a matsugunai na gaskiya shine Allah yake cewa fi maqaid as matsuguni na gaskiya wannan su kaunar Allah ne da tsoron Allah ke kaiwa wannan masu junaidin <clears throat> ah, makamatin dan ya kunu laudaha da filiha matsugune wanda in ba don wannan tsaunar ba ba za su shiga zuwa gare ta ba wahiyar matsayar tsauni ita ce wato ah, hanyar mutane allati masarahun ala zuhuri wanda suke tafiya a kanta da'iman a koda wani lokaci ilan habibi zuwa ga abin kaunarsu wa tariquhum al ita ce hanyar su wacce take miƙaƙiya alladhi ya ila mana ila min min min ita ce farko wato abinda za ta kai su ga matsugunin shi na farko wato na kusa da Allah madaukakin sarki yace tallahi yana mai rantsuwa da Allah laqad ba ahluha bi sharafin duniya wal mala ya rantsuwa da Allah yake cewa wallahi duk wanda suka shiga cikin wannan mataki na ƙaunar Allah to wannan su ne suka ribatu da ɗaukaka duniya da lahira if domin kuwa lahum min ma'ikati ma'budihim aw karanati suna da babban kaso cikin kusanci na abin ƙaunarsu shine Allah وقد قضى الله يوم قدر يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب kuma Allah maɗaukacin sarki ya riga ya hukunta tunda ya halicci duniya Allah ya kaddara cewa wato mutum yana tare da wanda yake so eh wanda yake kaunar Allah yana tare da Allah wanda yake kaunar annabin Allah yana tare da shi wanda kuma baya son su baya tare da su wanda yake kaunar eh, masu saban Allah zaka samu kusan kullum a cikin su yake yace fa ya laha min ni'matin yace ya kai can wannan ni'ima babba alal muhibbina sabigatan wacce take ni'ima ce ga wato da ta lullube masu kaunar Allah Allah ya sanya mu cikin su yace tallahi ina sake rantsuwa da Allah laqad sabaq alqawmu sa'adat eh, as-su'ata wa hum ala zuhuril furushi ya ce wallahi su masu ƙaunan nan sun tsere ma waɗanda suke wato yunƙuri da kai kawo wajen samun wani matsayi alhalin su suna kan shimfiɗinsu suna kwance waƙad taƙaddamun ratba kuma sun shiga gaban masu tafiya bi marahila ma'ana da wasu taki wato wasu miloli na tafiya wa hun fi sairihim wasifuna duk da cewa suna tsaye amma sun tsere ma wasu shine ke cewa bi misli kan mudallali tamshiru waidan wata ji'u fil uwal yace ta yaya zan giya da wanda yake mai tafiya sannu sannu amma kuma shi yake zuwa a farko masu sauri za su zo duk su gama saurinsu shi kuma yana tafiya a hankali amma shi ke gabansu saboda wannan ƙaunar ce ta kai shi ga samun wannan abinda za a ma na misali ka gane shi ne kamar sallah akwai wanda zai zo ma sallah magariba a minti daya ai mana wanda zai zo Allah amin Allah sallallahu ya gama ai da sauri ne ko kaga sauri ne wancan kuma kaunarsa zai sa yayi minti 15 bai bai kare magariba ba to da wannan da wancan wa zai riga wani zuwa mai saurin ko kuma mai jinkirin ai wannan mai jinkirin da shi yake cewa ni ta ina zan iya da irin wannan mai jinkiri wanda jinkirinsa ya sa ya zo farko a wanda zai zo ya salla a gurguje ba yi da daidai da wanda zai salla a tsanaki kama wanda zai zo ya bude ma alkur'ani ne ce ma daga bayan asuba zuwa zuwa hudowar rana na yi izu arba'in hasan dai wannan karatun an yi shi ne kawai a gurguje ya ke cewa karatun zuku za ka haɗa shi da wanda zai karanta izu ɗaya a tsanake duk aya sai ya tsaya ya yi tunani a kanta ya san abin da ta ƙunsa tana taɓa zuce shi tana ratsa za ka haɗa shi da wancan kamar an zo sallar asham ne wani masallacin kafin ka yi ruku an yi sujada kuma lada ake nema ka ba za ka haɗa shi da wanda yake daɗewa ɗin nan ba yana yi a tsanake yana bin shi sannu sannu da yawa cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma sun koyo ne daga shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam za su dauki aya guda ɗaya ita za su yi ta nanatawa har gari ya waye kuma wani zai iya zuwa ya ayoyi da yawa wanda ya fi nasu yawa amma kuma sai su sai su tsere masa abin da suka samu shi bai samu ba shine abdullahi dan abbas <coughs> radiyallahu ma yake cewa wallahi in dauki alqur'ani in karanta surori waɗanda suke daga cikin ƙananan surorin nan na ƙasa ya fi min alkhairi fiye da na karanta dogayen surori ban san abin da ake faɗa a cikinsu ba haka ka ɗauki aya biyar ka karanta su a tsanake cikin nutsuwa ka yi su ka san abin da suka kunsa su ƙara ma imani su ƙara ma nutsuwa su ƙara ma tsoron Allah ya fi ka karanta izu goma babu wannan to abin da mala ke nufi kenan to kaga waɗannan tafiyar su sannu sannu ne amma kwana nesa wancan kuma tafiyar da sauri amma kuma sauri wanda yake haifar da nawa yanzu ko a mota ne mafi yawanci mai yake kawo hatsari gudu kuma duk yanda kake tafiya a mota ma an kaga mutum yana ta tafiya a mota ya gama tsere ma da ka je za ka same shi ko a kaɗan kake tafiya kila ma a dakatar da shi dan yayi wani ganganci ka zo ka wuce shi a hanya baya faruwa to shine irin wannan misali da haka kaunarka tana sa ka kai jinkirin amma jinkirin na alkhairi ne domin zai saka ka tsere ma wanda ya tafi cikin sauri shi sauri baya zuwa da alkhairi a komai in ba cikin ayyukan alkhairi ba aikin alkhairi ne ake so ka zama na gaba gaba amma a cikin aikin kuma kana yi ka dinga yin shi kaɗan kaɗan kuma da ya ce a jabu munadi shauƙa izna da bihim hayya alal fadari sun amsa ma mai kira wanda yake kiran bege wato lokacin da ya ce musu lallai ku taho zuwa ga samun tsira wa bazalu nufusahum fi talabi al-wusuli ila mahbubihim malai yake cewa kai har sun bayar da rayuwarsu ma da zukatansu da rayukansu dan neman isa zuwa ga abin kaunarsu wa kana bazdu kuma abin da suke badawa din nan bi riba suna bayarwa ne da yardarsu a yanzu wanda za su fita jihadi sun san mutuwa za su ko wa suke ba rayuwar tasu Allah me yasa suka ba shi rayuwar saboda suna kaunar mutum ne ya san cewa an ya je jihadi ko ya mutu ne ko ya da amma ka zai fita ya tafi jihadi ila zai bar iyalan shi suna kuka a gida suna haka zai fita ya tafi ya wasu saboda yana ganin kaunaccen tafi wannan wannan ita ce tsiransa ita ce samun rahotonsa da ɗaukakarsa da haka yace kuma abin da suke bada suna bayarwa ne bi rida da yardar su wa samaha da kuma sakewa wa wasalu ilaihi al-masira bil idlaji kuma sannan suna wato sadar da tafiya zuwa gare shi cikin dare shine Allah yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un an same su baccin su bai da yawa cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga sallar nafila ta dare da yake ta nafila ce lokacin da zai idar da sallar nan tsakaninta da a kira sallar alfijir yana idar da sallar da ya yi wuturi sai bilal ya zo ya ce mashi alfijir ya fito da zai ka ce yaushe yake bacci kuma yana bacci yana bacci da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku cudan yadda neman alkhairi ko neman kusanci ga Allah da wani abu na daga cikin dare cikin daren nan ko da minti biyu ne inda za ka tashi kai wani abu na ambata Allah to sai ka ga alkhairinsa ko da minti biyu ne a rayuwa ko ka tashi kafin lokacin da za a kira sallah da wasu ‘yan mintuna ka kusanci Allah haka cikin dare ne shi ne shay'un min ad dulja ka ribaci wani bangare daga cikin dare na rayuwarka gudumi haka nan ga su da sammako rawahi da kuma komawa ga Allah da yammaci safe da yamma suna tsare sallar safe suna tsare sallar yamma mana yace tallahi suna rantsuwa da Allah laqad humidu inda humidu inda rusuli sarahu lallai waɗannan sun gode ko an musu godiya ko sun zama masu godiya lokacin da wato abin tafiyansu ya kai inda ya kai su wa shakaru maulahum kuma suka gode ma abin su shine Allah alama a afahum akan wannan kyauta da yi musu wa inna ma yahmadul qauma tara inda sabahi wa la tantabiru bis qa'ini kuma lallai ai mutane suna godiya ne yayin da gari ya waye tafiyar su ta kai inda ta kai ba sa jiran wanda ya zauna a hanya kenan in zaka kama hanya ka kama hanya kar wani ya zo ya ce ka tsaya mu jira to malam shine sai ya wasu waƙe masu tsayi akan wannan abin da ya shafi auna din ya tsawaita magana a kai ya ce fa hayya hala na ce hayya hala ana nufin ku tattaho ku tattaho ya in kunta za himmatin in dai kai ne himma ne mai kwazo ne mai dagewa ne Yace ce faƙar hada duka hadi shauki lallai wanda yake wannan kira yake sarewa yake kira kira na bege ya yi kira don haka fatwil marahila ka zo ka nan hanya ka yi ta tafiya Ka yi ta tafiya mai kira ya yi kira ai duk mumini da ya san cewa yana da inda zai je bai kamata ya tsaya ba e duk ayayye dukkan murayayyu ne da zaran ka ji kiran sallah to karka ce akwai abin da kake jira ku. ka ka amsa wannan kira kamar yana nufin mai kira ya yi kira gidajen Allah ya riga ya gina su Allah ya riga ya gina aljanna ya gina wuta Allah ya gina rayuwa ya gina mutuwa saboda haka me ya rage ma mutum ya kama hanya ya ɗau hanyar tafiya saboda haka mala yake cewa mai kira ya yi kira Don haka sai ku tattaro yace wa ƙul kuma ka kace limunadi hubbihim ga wanda yake kira cewa ƙaunarsu wa ridahun da yardarsu idan ma da a ka alfan tawamila da zaran ya kira su su ce muna amsa masu dubu ɗaya ga munan munzo zo da haka da Allah ya yi kira ka amsa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku amsa ma Allah ku amsa ma manzansa idan suka yi kiran ku ga abin da zai raya ku idza da'akum lima yuhibbu kaga kaje an yi kiran sallah to ka san rayuwa ce ka gaggauta ka je kai kaje an yi kira na wani aikin alkhairi ka gaggauta ka je kai domin baka sani ba kila iyaka da maka kenan Idan in baka amsa ba to ba za ka sake jin wani kiran ba haka da zaran ka ji ana wani kira na alkhairi ka amsa shi yasa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari muhimmi ya taso idan babban al'amari ya taso to zuwa ake masallaci sai a dinga kira ana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a dinga ba sallah za a yi ba saboda an san kaunar mumini da sallah yanzu ka zo ka yi irin wannan sai a ce me yake faruwa su ma sahabban haka zaka ga suna ta tuttuɗowa suna fitowa da sun ji an ce as-salatu jami'a sun sa ka wani al'amari wani daga wannan fitowar an je jihadi ne to ba zai koma gida ba saboda ya san kiran da ake masa alkhairin da zai amsa irin wannan shine ake kira ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanzala gasilul mala'ika wanda mala'iku ne suka mishi wankan mutuwa take ji wani alkhairi mala'iku suka mishi wankan mutuwa hanzala hanzala yana cikin gidansa ya yi aure ya kwanta da iyalinsa ya biya bukatarsa kafin ya nemi ruwan da zai yi tsarki sai ya ji ana kiran jihadi sai ya fita yana ganin ya tsaya ya nemi ruwan da zai yi tsarki zai jinkirta shi da samun wancan alkhairin sai ya fita yana fita aka ce jihadi bai koma gida ya yi kuma bai ce bai yi tsarki ba haka ya fita jihadi yana zuwa yana cikin farkon wanda suka yi shahada sai da aka zo ana duba yaƙi ana duba wanda suka yi shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina hanzala ina hanzala sabai suka yi ta mamaki me yasa ake neman sa yace wallahi na ga mala'iku suna mishi wanka tsakanin sama da ƙasa ga dalilin ku je ku tambayi iyalinsa me ya aikata kafin ya fito a gidansa ta ce ita dai ta san cewa ya kusance ta kuma yana ji ana kiran jihadi ya tashi ya ɗibi kayansa ya fita ya ce to ga malaku can suna mushi wanka akwai alkhairin da ya wani kaga wannan ya san kiran da aka masa na alkhairi ne ya amsa yanzu zai ga mutane a yi ta cewa ku zo ku zo a yi kaza ku zo a yi gyaran makabarta ku zo a yi gidan marayu ba mai amsawa ba mai amsa ba. a yi ta kiran sallar kowa yana bacci bai amsa ba to su sahabbai da sun ji kiran na amsa amsawa suke da Allah ya ce idza da'akum lima kun, idan an kira ku zuwa ga abin da zai raya da haka kana jin kira ka amsa domin baka amsa akwai ran da mai kira zai zo da baka saka ji amsa masa ita rayuwar da mutuwar duka kira ne Allah ya kira ka yi kaza Allah ya kira ka ka bar kaza mala'ikan mutuwa zai zo ya kira ka kuma dole ka tafi ba magana jira kuma wannan lokaci to shine ma da yake cewa ka gaya ma wanda yake kiran su din nan suna masu gaya masa cewa kaunar su da yardar su duk lokacin da ya kira su to suna amsa mishi so dubu daya ba ma so daya ba yace wala tanzur wala tanzur al min dunihi kada ka dinga hangen gidaje da suke kallo waɗanda gidajen matsugunansu ne fa inna zarta ilal al-atlali udna hawaila in kace zaka koma ka dinga duba gida to za su zama labule ko wani shamaki tsakaninka da abin da ka samu in dai duk abin da aka ce na biyayyar Allah ne sai ka tsaya kayi jinkiri kayi shawara to wannan abin zai zama ma wato tsaiko zai hana ka samun wannan alkhairi kai ne ka zo ka ji ana cewa ana neman wani taimako da za a bayar sai ka shiga gida iyalanka suna ganin ka shiga gida sai suka ganka ka ba abinci daga cikin abincinku za ka fita to me ka bar mana a wannan ba abin shawarar ku bane yanzu ni mai kira ne na je na kira da aka zan je na amsa masa amma ka zauna ka ce sai ka yi shawara ne za a yi menene ba za a yi ba to wannan zai zama ma wani shamaki tsakaninka da wannan alkhairi da za ka samu haka yana ana da kyau musulmi da ya ji an kira shi ya amsa da Allah ya ce if if'alu kaza ka zama na gaba gaba wajen amsa wannan kira kuma da yace kada ka dinga kallon gidaje ko gidajen ababan kaunar wannan zai hana ka kamar irin su Ka'ab ibn Malik ai abin da ya same su kenan lokacin yakin Tabuka da aka ce a fita ya tsaya ya kalli gidan shi ya kalli ƴaƴan shi ya kalli abun noman sa da dabinan da ya girbe ya ga kuma ana tsananin zafi ga wata inuwa a gidansa ya ce kai na bar inuwan nan ba gaskiya zan je na sha rana ne amma shi ba munafiki ba shi yasa da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ni ba abin da yana nufi ta sai iyali na bargona da 'ya'yana. da na kalle su na gani ba zan iya barin su na fita ba ce to ka je sai abin da Allah ya yi akan kanka. kwana hamsin Allah ya ce a daina musu magana yanzu kai ne kana cikin unguwa ana sallah da kai a masallaci salloli guda biyan kowa ya san har makwabcinka ma shi yake tashin ka wani lokacin sai yayi kwana uku baya kula ka kamishi sallama ki amsa za ka ci in ka zo masallaci sai a dinga daddarewa in ka je kasuwa ka shiga cikin mutane kowa sai ya juya fuska ya za ka ji a wannan sai ka ji duk kuncin duniya ya ishe ka to sai da suka kwana hamsin akan wannan da Allah ya ce a saboda ne saboda ba su amsa kira mai kira ba lokacin da ya kira su kuma suna da tsaron da za su amsa to da yawa za ka ga mutane ba sa amsa wannan kira din wani sai lokacin ƙarshe lokacin da in ya bayar din ma ba zai amfane shi ba lokacin zai ce to ku yi kaza ku yi kaza wani za ka ga a raye yana nan kullum yana tara gidaje yana tara gonaki yana tara kudade. ba zai taba cewa yana kai alkaili ba sai ran da ya mutu ko ran da ya zo mutuwa sai a ce a je a dubo wata wasiyarsa ko ya bar wasiya ta wani abu babu kuma a nan zai bar su ba kaga wannan babban hasara gara in kana yi ka dinga adashi wannan shine adashi na gaskiya kana dan tabawa kana ajiye wani abu kana ajiye wani abu wanda zaka je ka samu domin abin da kake bayarwa shine abin da zaka samu wanda ka ci ka saka wannan dama ai na abinci ne da kaci tufafi kuma dama zai lalace to mana yake cewa wala tantazir bisaini ruf'ata qa'idin kada ka kuskura ka dinga waiwayen abokan tafiya masu zama waɗanda za su dinga zango duk inda aka je sai an zauna an shakata yake ba ruwanka da waɗannan ka kama hanya ka rabu da su yace wada'ahu ka rabu da su fa inna shauqa yafika hamila ai wannan begen da kake so da abun kaunar da kake so ya ishi ya tunkuda ka kaje tafiyar don haka yana nufin ka da abokanai waɗanda suke ba na ƙwarai ba wanda duk lokacin da suka ji kiran alkhairi su za su za su za su rike ka ne su hana ka amsa yace to ka da su wa khudh minhum zadan Ilaihin, wa sir ala tariq Huda wal faqr tusbihu sida yake cewa wa khudh Humu zadan ka riki guzuri wato daga gare su wa sir ala tariq alhuda kai tafiya a cikin tafarki na shiriya wal faqr da kuma talauci abu ne da talauci ma'ana kada ka riki duniya na ita ce ka zo ka more mata ka takaita a cikin ta tuslihu wasila za ka wayi gari cikin waɗanda suke masu sadarwa ya ce wa ahi bi zikirahumu taraka idha wana rikabuka fa zikira tu'iduka amila yake cewa wa ahi bi zikirahum ka dinga rayar da kanka da ambatansu saraka cikin tafiyarka idza wa natilka buka idan abin hawanka yana wato jinkiri ka dinga tuna abin da za ka je ka samu a can domin fa wannan tunanin tu'iduka amilan zai dinga motsa ma ayyukanka shikenan eh, ana cewa a zuwa kyautata ma marayu sai ka dinga tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai daukar nauyin maraya haka muke a gidan aljanna kagan kana tuna wannan shine zai sa duk ba za ka ga abin da za ka kashe maraya ba ya ce ana wa kafilu da yatimi ka hataini fil janna da ni da mai ɗaukan ɗawainiyar maraya haka muke a gidan aljanna me abin da yake nufi haka in ka kalli yatsun nan ai ba tsayin su ɗaya ba aiko a cikin yatsunka gaba ɗaya waɗanne ne suka fi kusanci da juna waɗannan kaga wannan yana nesa da wannan ko wannan yana nesa da wannan wanda suka fi kusa da juna su ne wannan da wannan ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam din mai daukan ɗawainiyar maraya to yana kusa da shi a gidan aljanna kasan dai al'ummar musulmi suna da yawa ko yanzu an ce za a kididdige al'ummar musulmi sun kai nawa ba wanda ya san iyakar su kuma manzala sallallahu alaihi wasallam din nan shi kadai ne shi dai ne annabin Allah to mutane nawa ne za su yi kusanta da shi a gidan aljanna Kasan dai na farko sahabbai sai riga sai riga ka kuma suna nan da yawa kafin a ce ka ƙetare sahabban nan har ka kai ga kusanci da manzo da sallallahu tafiya ce mai yawa haka sai ka dinga tuna irin waɗannan abubuwa su ne za su motsa ka su ƙara maka dagewa cikin aiki na neman abin da kake so Ya ce wa in ma kafan nan khalala fa ma amamaka wurdal wasli fabgil manahila yake cewa in kana tsoron wahala ne shine alkalala alkalala shine alkal mutumin da ba iya tafaka masa kansa komai in kana tsoron cewa in ka cire ka bada dan neman yarda Allah ko neman saduwa da Allah ko ƙaunar Allah kana gudun wahala ne da talauci yace fa kullaha ka ga ranka da take hana maka ka bayar dinnan. amma maka gaban ka fa akwai wurdul wasli akwai wani wajen shan na sadarwa don haka ka je ka nemi abin da za ka samu ka sha ruwa a can mana yana kwadaitar da mutane ne wajen ciyarwa ko kuma wajen bayarwa cikin neman yarda Allah da kusanci ga Allah ya ce wa kusabata min nurihim kuma sirbi kuma ka dinga dosano haske daga cikin hasken waɗanda suke masu ƙauna ne sun gabata sun tsere ka dinga ganin ya suka yi in ka samu haske daga gare su ma'ana an ka kwaikwayo su fanuruhumu ya hadika laisan masha'ida wannan hasken nasu shine zai zama ma fitila amma ba wai dan a burbushi ba ba irin wannan tarfatsin ba shi tarfatsi dama an ya tashi ai karewa yake dan haka wutar ake amfani da ita ta haka yana nufin ka koma ka kalli yan ya suka yi ai mun karanta hadisin ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yaji Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu cewa ba za ku samu cikar biyayya da kusanci ga Allah ba har sai kun ciyar daga cikin abin da kuka fi so yake cewa wallahi ba abin da na fi so illa wata gona ta a cikin Madina ba abin da mun so a dukiya ta kama wannan gonar yana jin wannan ayar da zai ce annabin Allah na bada ita dan Allah ce na da ita haka nan wanda daga cikin sahabbai shi ma ya ji Allah madaukakin sarki ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai baiwa Allah rance rance mai kyau a adha'afan kathira ko Allah zai rubanya masa ninki mai yawa zuwansa sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu Allah da ya halice mu yana neman rance a wajen mu manzo Allah kwarai kuma zai musanya da abin da ya fi alkhairi to shikenan yana da gona da iyalinsa suke zaune a ciki irin wancan lokacin ba yanzu bane yanzu kace mu je zauna a gidan gona zai ce za a za je a dauke shi ko yayi kauye da yawa ba wuta ko su suna zaune a gidan gonakinsu. gonar ce kuma a nan gidan shi yake da shi da iyalinsa yana zuwa da ya zo wannan gonar tashi sai ya kwalla ma iyalin nashi kira ya ce um, ya ke uwar wance ki fito da ke da 'ya'yanki da kayayyakinki na bai wa Allah rancen wannan gonar a take ta fito da kayan suka kama hanya suka far gonar amma ba ta fito ta kwaɓe shi ba ba ta kashe mishi gwiwa ba ba ta hana shi ba sai ta ce ah, ah, ah, rabi halbai'u rabi halbai'u cewa wannan kasuwanci ya yi riba wannan kasuwanci ya yi riba yanzu kana da babban gida aka ce akwai wasu makwabcinka ruwa ya cinye musu daki sai ka ce da Allah su zo ga daki da ka ba su kyauta ce to 'ya'yanka ya za ka yi da su abinda za ka karga ya maki kuma ɗakin ba koda ba a komai da shi sai an tsangwame su su wanda zo su zauna kuma za ka bayar ne don Allah yanzu idan da daidai irin wannan ɗakin aka ce an baka a gida aljanna ka so a mace yana so mana waye ma yake da tabbacin zai sami irin wannan ɗakin haka to amma a duniya za ka bayar an hana ka abinci ne za ka cire ka bayar sai an kwaɗe ka kai kullum kenan taimakon mutane haka ne ko kullum kenan a cikin taimako saboda haka su ba haka suke ba da haka iyalin tana jin wannan ta ce wallahi wannan ciniki ya yi albarka wannan ciniki ya albarka ta tattara kayanta da na iyalanta da komai daga shi ya ji daska fita ya ce na bar Allah da annabi to kaga irin wannan mutane ake so ka dinga hangen me suke yi in kana hangen abin da suka yi to kai ma za ka ɗauki duniyan nan ba komai ba ai sai na abubakar ɗan kasuwa ne babba farkon zuwan musulunci ɗan kasuwa ne babba da kasuwanci ko ya san shi da harkar kasuwanci amma lokacin da ya rasu bai bar komai ba sai wata gona da ya bar ma iyalan shi tufafi wannan ba da wasu tufafi masu yawa ina dukiyar ta tafi ta tafi cikin aikin Allah shine wa mali ahadin inda mu min ni'imatin tujiza illa ibtigha wajhi rabbil a'la wa la yarda dukiyar shi karan kafte da ta kare shi yaki alkhairi ya san me yake yi ba wai asara ne yake ko kuma a'a kasada ne ko abin da ya san me yake yana so ne ya rike wannan matsayin na tun a duniya har ya ci gaba da tafiya da shi ya zuwa tashin alkiyama matsayi na kusantar annabin Allah ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu babban makwabcin shi waye Abubakar to baya so ya rabu da wannan makwabtakan shi yasa lokacin da ya zo yana ta siyan bayi yana yan tasu yana ta yan tasu mahaifinsa tsoho ne baya gani ma suna shi ya ce kai ɗana kana ta kashe kuɗinka a cikin bayi dama wasu bayi ne masu ƙarfi masu abin nan kana neman masu rauni ne ya ce a'a ya ce an yi na san me nake ina siyan su ne domin Allah aka dukiya ta wace ni kuma na siye su na yan tasu don Allah kuma ba na neman komai a wajensu to bai kai matsayin da ya kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa in akwai wata dukiya da ta amfane ni a cikin dukiyar mutane ita ce dukiyar Abubakar ce ba wata dukiya da ta amfane ni fiye da dukiyar Abubakar akwai alkhairin da ya wuce wannan babu shi yanzu ba wai ana cewa ka dauki dukiyar ka ba limamin unguwar ku bane ko ka ba malamin ka nema addu'a bane aka ba Allah <clears throat> ba limama aka ce ka ba ba shi ma je nema ya bada ko ka bai wa Allah ka sanya ta a cikin wata sadaka mai gudana ka tona rijiya ka bayar cikin tallafin marayu ka ciyar ka shayar to da haka ne sai ka ga ka kai irin wannan matsayin ka daina gudun talauci sadaka ba ta kawo talauci kamar yadda mako baya kawo wadata ko wai mutum ya riƙe, wai don ya hana dinga ganin zai wadata to masu mako ba sun suka kowa kuɗi a duniya ba wani mai makon yana nan abin ya zama mashi azaba a kansa yana ganin abin da yake so ya ci amma Allah ba zai iya ci ba to yana tsoron in ya ci da abin zai rabu shi ya hana kansa ya hana wani to ina amfanin makudin ai babu ai to da haka mako bai kawo wadata ciyarwa kuma ba ta jawo talauci ba ta jawo talauci inda ciyarwa da bayarwa suna kawo karewa da abin da ke wajen Allah ya kare don tun Allah ya halicci duniya yake bada kuma bai daina bayarwa ba Allah ya ce ma inda kuma yanfado ma inda Allah ya Allah yana bayarwa ko baya bayarwa ya taba karewa kullum fashi ake roƙo duk wanda zai yanzu kana ganin mai kudin duniya ya je da fi cewa Allah ya kara masa manya manya yan kasuwa masu kudi ka je ka ji me yake addu'a da wafi Allah ya kara masa bai hakura ba kuma na Allah ba zai kare ba yana tsoron nashi zai iya ba ko za a iya samun wani da zai zo ya dara shi saboda haka kada wannan malam ya ce kada ka ji tsoron wannan <coughs> don haka ka ringa tsosanowa daga hasken waɗanda suka yi nisa cikin ƙauna wallahi kana ƙaunar Allah ba za ka ji tsoron abin da ka bayar ba ya ce wa hayya ala araki faƙul bihi a saka tarahun fihi in kunta ƙa'ida. ya ce kuma wato eh, ka taso zuwa ga wato wani kwazazzabo wanda yake akwai itatuwa na ni'ima a cikinsa ya ce faƙil bihi ka ka kwanta a cikinsa asaka tarahum fihi in kunta qa'ilan ta iya yiwa ka gansu in dai har kana cikin masu bacci su ma ka gansu sun samu nutsuwa din wa illa idan ba haka ba kuwa fa fina amana inda mu'arrifin mu'arrifil ahibbati fadluhum idha kunta sa'ila yace in ba haka ba kuwa ka je ka neme su cikin ni'imomi wato na sanin ababan kauna in dai har kana tambaya ka je ka nema zaka same su a wajen وإلا ففي jam'in بليلته فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا ce in kuma baka iya samun wannan ba to ka je ka tattara kanka cikin dare ka tattara kanka cikin dare ka nemi kusanci din domin fa'in takut idan wannan ya tsene ma to fa mata ya wai haman kana gafilan yaushe kuma zaka dawo cikin wato tunaninka ko cikin hankalinka mana yana nufin in baka da abin ciyarwa to ka yi aiki da jikinka ka yi aiki na ibada ka ribaci wannan lokacin ya ce wa hayya ala jannati adinin bi qurbihim kuma ana yin kiranka ka zo zuwa aljanna wato ta ni'ima wato kusanci da waɗannan bayin Manazilu al-ula biha kunta nazila zaka samu matsuguni wanda a nan ne zaka samu tsugunawa tare da waɗannan bayi yace walakin <clears throat> walakin sibakul الكاشفون لأجل ذا za wa الأطلال أطلال تبكي المنازل أما دي wasu amma dai wasu zaka ga sun tsaya ne suna kuka suna begen gidajensu da ababen begensu wannan sai ya katse su ya hana musu isa zuwa inda za su je ya ce fada a man. gidajen nan da kake ganinsu na eh, ababen begenka ya ce wannan ka sanya su su zama kamar alama ne kawai abu ne da ya zo ya wuce ma'ana babu wani abin bege abin ƙauna da ya wuce Allah maɗaukakin sarki yanzu a ce an zauna da kai amma albishir kana cikin gidan aljanna misali ya za ka dinga rayuwa rayuwarka ta duniya daɗi ko rashin daɗi za ka kwatanta da rayuwar aljanna ne babu babu shi yasa wani ya tambayi wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na ban sha'awa na ban al'ajabi a gina aljanna yake cewa ka ba mu labari wani abu ne wanda yake kwadaitar da ku zuwa ga san aljanna yake sa aljanna ta fi komai daɗi yace menene abin da yake kwadaitar da ku da santa yake cewa domin akwai annabin Allah a cikin ta annabin Allah na cikin ta shi za mu ke zanta to yanzu ne za ba ka zanta in ba annabin Allah a duniya a duniya da ba ta da wani abin nan ya ce saboda akwai annabin Allah a cikin ta yasa nake son wannan gida yanzu kai sai dai ka ji labarin annabin Allah sai dai mu ji labarin sa da sunansa kowa a cikin mu nan in an ce annabin Allah ke sai dai ya tunani irin nashi ba da ya san shi to yau sai a ce ga ka gashi a gida aljanna to duk wani damuwa da wani tunani da kake na duniya ya riga ya taɓa ya ƙare ya ko amma ka taba shiga wani mawuyacin hali ya riga ya wuce in ka ganshi. shi ce wai ga ka gashi dama kowa ba so yake sanda shi ba to an ce ga ka gashi to amma hanyar da za a ba a kai zuwa gare shi dan a sadu da shi ga ta nan kuma an kibinta ita ce wannan ƙauna ta Allah ka kaunaci Allah ka ƙaunaci annabinsa kana kaunar Allah ne kana kaunar annabin Allah ne saboda kaunar ka gawa ga shi Allah kaunar ka ga Allah ita take sa ka so duk abin da Allah yake so kuma ka yi biyayya ga annabawan Allah kaunar ka ga Allah ce za ta kai ka ga wannan ta haka yake cewa duk wani abu da kake so ka bar shi kawai zama wani hoto ne kawai wanda dare sakin sai riga sun rushe sun kare fama biha muqbilun ba wani abin da zai fito daga ciki fajawizha falaysa falaysa manazila ka rabu da su ba wajen zama bane ma'ana nufin duk gida da zaka ganshi a duniya ba gidan zama bane ko gidajen duniya na zama ne ai gida in ya kai inda ya kai a duniyar nan sai ka bar shi dole wani gidan zaka koma gidan da ba wundo ba kofa ba wundo ba kofa wannan kenan da kofar aikinka na alkhairi a bude ma wundo daga gidan aljanna kofar ke na abu ma kofar ni'ima daga gidan aljanna kai aiki na kwarai wanda bai aiki na kwarai ba kuma Allah ya tsare ma abu buɗe mishi huci na wutar jahannama a kabari kaga ba kai kake shiga ba sa ka aiki gida ko kai kake shiga aka kabari haka za a ɗauke ka a sa ka a cikin sa amma kai za ka fito ka je inda za ka ba wanda zai fito da kai a kabari wanda za a busa kaho da kanka za ka ji da a fito da kai bai da haka idan aljanna ce mako maka kana ta tunaninta dama ana nuna ma ita cikin sauri za ka fito cikin gaggawa wanda kuma wuta ce bai so ya fito kuma dole haka zai fito ya shiga da kafarsa Allah ya tsare da haka mala yake cewa rusumun afal wasu gidaje ne da sun riga sun dishe sun ƙare yafna biha alkhalqu kandiha wanda halittu suke karewa komai zai zai kare a duniyar nan kandiha qatilin mutane nawa aka kai shi wa kan fiha liban khalqi qa'ilan kuma mutane nawa ne a ciki da suka zo suka wuce suka kare mala yace wa khud yumnatan anha ala almanhaj alladhi alayhi sara ahlul mahabbati ahila yace to lallai ka riki bangaren dama karki bangare na mutanen alkhairi akan tafarkin da suke a kai to lallai za ka zama daga cikin iyalan mutanen alkhairi za ka zamanto cikin irin mutane na kwarai wa qul sa'idi ya nafsu bis sabri sa'atan kuma ka gaya ma zuciyar ka gace ya ke zuciyata ki taimaka min na yin hakuri na ɗan wani lokaci zan yi haƙuri da abin da nake so na bai shi fa inda liƙa yayin da zaka sadu da Allah kaddi yusbihu za'ilan wannan wahalar da nayi za zama ta gushi. ai duwa wata wahala da mutum yayi in dai ta neman yarda Allah ne to ran da ya samu sakamakon sa a wajen Allah ba zai tuna da wannan wahalar ba zai gama bai ma san wani abu wahala ba yace fa ma hiya illa sa'atun summa tanqadi ba kuma bane illa dan wani kankanin lokaci wa yusbihu zul ahzani farhana jabilan a lokacin ne wanda yake cike da bakin ciki zai zamanto kuma mai farin ciki farin ciki na har abada da haka don ka rasa wani abu a duniya ko don wani abu ya tsere mana daga jikin jin daɗin duniya ko don ka ba da wani abu don neman yarda Allah to kada wannan abin ya dame ka da bakin ciki kana da abin da zai faranta ma rai rai farin ciki na har abada da bai karewa yau duk murnar da mutum zai yi a duniya tana da lokaci tana da iyaka idan misali sabon gida ne mutum ya gina iyakaci ina ce ranar da zai shiga gidan ya shiga an gama yi an watsi ya gama jin daɗin gidan gina wahalar gidan kuma yanzu ta hau kansa shine kuɗin wuta shine masu gadi shine masu shara shine masu waye shikenan wahala ya koma wahala a gida. haka ne ko ba haka bane da ka gina gida shi kenan iya nan da ka shiga gida murnar ta ƙari wani zai zo kusa da kai gina wanda ya fi shi kyau shi ma murnar shi za ta ƙari wani zai zo shi ma gina wanda ya fi nashi to amma ita gidan aljanna in ka riga ka shige ta to farin ciki ne akan farin ciki har abada haka kamar malam a cikin wannan wake da ya kawo mana yana nuna mana cewa in dai har muna so farin cikin mu ya dore muna so kuma mu samu a yarda ta Allah maɗaukakin sarki ya ce to shi kenan wannan duniyar kada mu rataye rayuwarmu a kanta mu bayar domin Allah mu so domin Allah mu yarda da Allah maɗaukakin sarki to sai mu samu wannan abin da muke nema kuma ba abin da zai kai ga wannan sai ƙaunarka ga Allah da haka in ka yi cikakkiyar ƙauna da Allah maɗaukakin sarki lallai za ka samu wannan abin. haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa masu ƙaunarsa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙaunace mu da ƙaunarsa kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya shi ne mafi abin ƙauna a gare mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk धन्यवाद